kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar like a wannan tasha ta ne a shiga ɗarɗar saboda ba a san menene manufarsa ba domin a irin wannan in ka ji mutum ya yi irin wannan kalamai kamar yadda malam bahaushe yake cewa an ka ji makaho ya ce a wasan jifa to ai ya taka dutse ne kuma wannan yana da tabbatar da abin da muke gaya wa mutane ka san na gaya maka cewa su wa'annan mutanen mahaukata ne ba su da lissafi wannan maganganunsa yana da tabbatar da abin da muke faɗa domin duk mai hankali a yanayin da ake ciki a wannan rayuwa ba yadda za a yi irin waɗannan kalaman maganganu na siyasa daban magana kuma na tsoratarwa ko abin da zai firgitar da mutane ya da hankalinsu kuma shi ma daban sai da haka na tabbatar ma da cewa wannan maganganu na rabi musa kwankwaso ne ina kira ga jami'an tsaro da lalle lalle su ɗauki mataki domin na ji wani masanin harkar tsaro da abin da zai na da kuma harkar ta'addanci yana bayani in ka ji mutum ya irin wannan kalamai ko dai ya san masu aikatawa ko kuma yana da shirin yi ko yana da ruwa da masu aikatawa sai da aka akwai buƙatar lalle lalle gwamnati ta sa ido a ɗauki mataki a kansa domin wannan magana ta wuce magana siyasa ba a san suwa yake mu'amala da su ba ba a san suwa kuma mai takidinsa kotun ƙahonsa ba magana muke yi ta mutumin da yake shugaba wannan ya yi gwamna ya yi dan majalisar tarayya har ya mataimakin shugaban ya mataimakin kakakin majalisar dokoki na tarayyar najeriya ya kuma zo ya je ambasada a dafuru ya dawo ya yi minista na tsaro ma gaba daya sannan ya sake dawa ya zo sake zama gwamna ya yi sanata ai alhaji kasan in dai da sanin ya kamata duk inda dattijo ya kai ya kamata a ce wannan mutum ya kai amma shi kullum yana girma ne yana ƙara cin ƙasa Ka ga wannan ba daidai bane ba kuma abin da ya kamata mutum ya rinka yi bane ba sai da haka duk wannan maganar da yake na za mutuwar kasko ya dauka cewa mutane zai ziga su zai daura su kan layin ta'addanci mutane za su dauki wannan maganganu nasa ai mutane ba dabbobi bane ba da in yana son ya wannan sai ya dauko kwamishina na wasanni na matasa da wasanni ya sa shi a gaba ya fito ya jagoranci wannan abubuwan da yake faɗa za a yi amma ya ɗauki ɗansa ya je ya sa an bashi kwamishina yana nan yana karɓar albashi yana samun abin da yake samu ya ɗaga darajarsa amma kawai yana zuga 'ya'yan mutane su fito su tashin hankali na tabbatar ma da cewa ni na tabbata har ga Allah wannan maganganun nasa sai dai su kare akan sa ba inda za su je Kano tana nan zaune lafiya za ci gaba da zama lafiya siyasa kuma yanzu muka fara ta kuma lokaci zai zo da za mu yi siyasa idan an zo fagen siyasa a zo a buga ba wani abu ne mai wahala ba abu ne wanda yake dama sabau ne sai da haka ina tabbatar ma da cewa jihar kano zaman lafiya take nema kuma zaman lafiya zai tabbata a jihar kano insha allahu rabbi sai da haka duk wannan kalamai mutuwar kasko sai dai shi ya mutu shi kadai in allah ya yarda Eh, ka ɗauki su kansu yaran da suke kwankwasiya alhamdulillah na ga suna ta magana su kansu yan kwankwasiya yana cewa za a yi mutuwar kasko suna cewa a su ba mutuwar kasko ce a gaban su ba a sallame su tunda su manyan sun sallami kansu to su kuma na ƙasa suna neman a sallame su sai da haka ka sallama mutane ka taimaka wa mutane yan kwankwasiyar ma ka taimake su ka ba su abin yi ka taimaka musu da jari ka tallafa musu samu abin da za su dogara da kansu so ne abin da yake gabansu ba na zaton yanzu akwai wani dan kwankwasiya in dai ba yana da wani tanadi ba wanda zai zo a ce a fito za a yi wani abu na ta'addanci wanda za su zo su sadaukar da rayuwarsu su domin sun yi a baya kuma ba su ga amfanin abin ba tunda har yanzu suna ta fama ba su ci gaje al'amarin ba sai da aka na tabbatar ma da cewa mu kano ce a gabanmu kuma kishin kano ne a gabanmu abubuwan da mai girma dr abdullahi umar ganduja aiwatar a jihar kano ka kalli yadda yanzu faɗan daba ya dawo a jihar kano yanzu kalli fa yadda aka nuna na bayan allah yadda aka kace-kace da shi a unguwar ja'in wannan mai hankali ko mai tunani mai tunanin zai haɗu da ubangijinsa ai ba zai yi irin wa'annan abubuwa ba amma lokacin da muke gwamnati dr abdullahi umar ganduje yake gwamnati ai ba zaman lafiyan bayin kansa ya yi ba aiki aka tashi aka yi tukuru to wannan su kawai sun zo in banda hassada da bakin ciki da kyashe da tsoratar da mutane da tayar da hankalin mutane ba wani abin da suke yi sun rusa kasuwanci sun rusa 'yan kasuwa harkar ilimin nan ta lalace abubuwa gashi nan kawai in banda zalunci da kwasa kudin al'umma ba abin da ake yi kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar lakin a wannan tasha ta mai albarka a kullum muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu sai mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin